Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballar da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 22 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga hafiz da kanin labarai adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftar yawa ƙasar a india ya kai 26 ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta doctors without borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikin ta ba ɗaya daga cikin asibitoci biyu kacal da har yanzu suke guda a kartun babban birnin ƙasar sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba kasar china ta nuna adawarta da yada zango da mataimakin shugaban kasar taiwan william lai zai yi a amurka kan hanyarsa ta zuwa kasar paraguay to kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa hukumomin nijar sun kaddamar da wani gagarumin ayyukan gina rijiyoyin burtsatse a karkara shugaban kasa ya ba mu umarnin ganin mun samu wani tsari wanda za a yi wa mutane irin wannan ayyuka muka yi aiki da haɗin gwiwa haka kuma za a ji cewa halin kuncin rayuwa da talakan najeriya ya tsinci kansa ciki ya sa masana kimiyyar tattalin arziki faɗan albarkacin bakin su kusan dai a najeriya ne kawai in kaji an ci tallafi wato subsidy sai kaji an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan sai kuma shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai kamana daga nan za mu zaƙulo su daga cikin saƙonan da ku masu wa ya aiko mana ta imel mu kawo muku to amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa yau asabar a cikin rahotanninta na leƙen asiri da take fitarwa kullum akan ukraine cewa babban marubucin nan na yanar gizo kan sojoji mai kishin ƙasa igor girkin kusan tabbas an kama shi da tsatsauran ra'ayi a jiya juma'a ma'aikatar ta ce girkin mai sukar yadda ma'aikatar tsaron rasha ke yaƙi kwanan nan ya shiga sukar shugaban rasha vladimir putin kai tsaye da kuma tun lokacin da ya hau kan karagan mulki. kaman zai iya fusatar da masu rubutu kan sojoji ta yanar gizo waɗanda ke kallon girkin a matsayin ƙwararren mai sharhi kan soja kuma ɗan kishin ƙasa ji ma'aikatar tsaron birtaniya nan da ranar talata mai zuwa amurka na shirin sanar da wani sabon tallafin soja ga ukraine da ya kai dala miliyan 400 da suka hada da manyan bindigogin artillery da makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da kuma motoci yayin da ukraine ke ci gaba da kai har-hari adadin waɗanda suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a ƙasar india ya kai 26 wani jami'i ya faɗa yau asabar cewa an gano gawarwaki hudu inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai 26 an gano gawarwakin mata uku da namiji ɗaya a cikin baraguzan ƙauyen irsharwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga mumbai a ranar alhamis da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare lokacin da ƙasa ta mutsa jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike akasari da hannu don neman wasu mutane da dama da suka ɓata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba ɗaya daga cikin asibitoci biyu kacal da har yanzu suke buɗe a kartun babban birnin ƙasar Sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a, ƙungiyar da aka fi sani da suna a takaice da Faransanci MSF ta ce wasu ma'aikatanta hudu da direbobin motocin manyan ɗaukar kaya hudu da ma'aikatanta goma waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin turkiya da ke birnin khartoum a ranar alhamis da ta wuce wasu 'yan bindiga sun tsayar da su kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan idan irin wannan lamari ya sake faruwa idan kuma iko na jigilar kayayyaki ya ci gaba da fuskantar cikas wannan abin takaici ne kasancewar ma asibitin turkiya zai zama abin da ba zai yiwu ba nan ba da jimawa ba in ji christopher ganiya manajan agajin gaggawa na msf na sudan a cikin wata sanarwa miliyoyin mutane ne suka tsere daga gidajensu tun bayan barkewar fada a sudan a tsakiyar watan afrilun da ya wuce tsakanin sojoji da dakarun sa kai na rsf a khartoum da ma wasu wurare a sudan to ba da jima ba hafiz zai kama na karashin labaran duniyar amma kafin nan gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da ayyukan gina ɗaruruwar rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana a yankunan karkara musamman waɗanda ke fama da matsalar ruwan sha da nufin samarwa da al'ummar wadatar ruwa mai tsafta. Wannan wani bangare ne na ayyukan da gwamnati ce ta sa a gaba don kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa ne gwamnatin ta Nijar ta ƙaddamar da ayyukan gina waɗannan ɗaruruwan foraj ko kuma rijiyoyin burtsatse a yankunan da ake ɗauka a matsayin mafi fama da ƙarancin ruwan sha a ƙasar. Malam Mamman Ibrahim Mahamman shine ministan ayyukan raya karkara. Shugaban ƙasa ya ba mu umarnin ganin mun samo wani tsari wanda za a yi wa mutane irin wannan ayyuka. muka yi aiki da haɗin gwiwa na ministan da ke kula da ruwa shine ministan da hydraulic da kuma wata kungiya mai zaman kanta da ake ta ONG alburak kuma muka tafi wajen abokan hulɗarmu na kasashen waje santar eh, sarkin maka malik salman suka ba da kuɗaɗe kusan miliyan uku na dola shine eh, miliyar guda da miliyan 800 na sefa forage 200 ne da gomiyatar shi na kusan 300 ba goma kenan insha Allah za a yi su a cikin jihohi inda ke da kuma matsalar ruwa da yawa akwai su a jihar tawa akwai su a jihar zandar akwai a maradi kuma za a yi a doso da tilabiri mutum dubu ɗari uku ne idan aka ƙare wannan aiki nan allah da 'yan watanni kaɗan za su ga matsalar su ta wajen samun ruwa mai kyau an yi maganinta. To koya mazauna karkara ke cewa game da waɗannan ayyuka? Tambayar kenan da na yi wa Malam Abdu Nino ga jango ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ci gaban karkara. Wannan tsari na gina fomfuna mutane su samu ruwa daga hanyar fomfuna. Abu ne da yake da kyau. To amma da ya kamata mu ƙungiyoyi gwamnati ya neme mu ya mu zamna ya yi shawara da mu da maimakon a sa fomfuna fomfuna kara a yi rijiyoyi faske a yanzu maganan da muke a cikin Nijar akwai rijiyoyi wanda aka yi tun zamanin jori yanzu ma ana shan ruwa a wurin su kenan rijiyoyin ya yi famfunan mahimmanci dangance da abin da muka gani da idonmu. Karancin ruwan sha a yankunan karkara na daga cikin matsalolin da ke haddasa tashe-tashen hankula a tsakanin jama'a. Saboda haka ake ganin wannan shiri zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya. Duk abin da ka sani na rayuwa in babu ruwa ba yayu ba. In ba ruwa ba mutum, in ba ruwa ba noma, in ba ruwa ba Saboda haka nemo maganin matsalar ruwa a karkara to wannan suna daga cikin manyan matakai da za a ɗauka ana son samun ci gaba a ƙasar nan hmm. yin samun ruwan kenan zai sa irin matsalolin da ke da kwai na rashin jituwa tsakankanin jama'a saboda hamayyar neman ruwa tsakanin mutane to an Allah ra wannan matsala za a rage ta sosai. Miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas na sefa ne za a kashe domin ayyukan gina waɗannan rijiyoyin burtsatse da aka fara da jihar Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na Green Zone da ke birnin Bagadaza. wanda ke da ofishin jakadanci na kasashen waje kuma mazaunin gwamnatin iraki bayan rahotannin kona kur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jagadancin iraki da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark jami'an tsaro sun dakatar da su inda suka tare gadar jamhuriya ta hanyar green zone inda suka hana su isa ofishin jakadancin denmark da safiyar yau asabar yunkurin kutsawar na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zangar suka fusata da shirin kona Kur'ani da aka shirya yi a kasar Sweden inda suka mamaye ofishin jakadancin Sweden da ke Bagadaza. Daga ƙarshe, shugaban kasar a mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai wanda ke kan gaba a zaben shugaban kasar da ake shirin gudanarwa a tsibirin a watan Janairu mai zuwa ya bayyana a wannan makon cewa yana shirin ɗanya da zango a Amurka a watan gobe. akan hanyarsa ta zuwa kasar Paraguay, lamarin da ya haifar da adawa daga China. Beijing ta yi watsi da duk wani mataki da zai iya ɗauka kamar tabar Taiwan a duniya, kuma ta yi alkawarin hana yada zangon daga faruwa. Manazarta na ganin cewa duk da cewa da wuya cana ta yi nasara, akwai yiwuwar yada zangon na iya gwada alakar da ta yi tsami tsakanin Beijing da Washington. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da korafi dangane da hauhawar farashin man fetur a kasar wanda ya samo tushe daga cire tallafin mai da gwamnatin kasar ta yi akan albarkatun. Masana kimiyyar tattalin arziki da hada-hadar kudade na yin sharhi akan wannan batu. a hira da wakilin mahmud ibrahim kwari dr lawan habibi ya kwararre da ke koyar da ilimin tattalin arziki da hada-hada kudade a kwalejin fasaha ta kano ya yi fashin baki kasashe manya waɗanda suke wato na 'yan jari hujja ma irin kamar su germany irin su america duk suna da abin da ake kira subsidy wato tallafi hatta akan biredi a germany akwai tallafi saboda mafi yawa ana ba da tallafi ne akan abin da mafi yawan mutane suka fi amfani da shi domin wannan shine zai zama a ce akwai gwamnati mai jin kai da tausayin mutane duk inda ka je an ce tallafi ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane kusan dai a najeriya ne kawai kaji an ce tallafi wato subsidy sai kaji an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan domin duk gwamnatin da bata gaza ba ba zai yiwu ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan ɗari za su amfana saboda waɗansu mutane da ba su kai miliyan ɗaya ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki ɗan najeriya bai da wani abu da ƙasarsa take da shi na arziki wanda za ta iya taimaka mar da shi da ya wuce man fetur amma um, a nan tun daɗewa ake mahawara cewa shi tallafin nan baya kaiwa ga talaka baya kaiwa gare shi da kayi magana jin kai kuma ga can ana zancen rashawa to ai komai rashawa komai lalacewa a lokacin da ba a cire ba shi ɗan najeriya ya sani yanzu da yake ji a jikinsa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi gwamnati ta kan zuba alal akalla ɗari uku ta rage kuɗaɗen da mai zai iso ishame shi sannan in ya so masu satar biliyoyin su kuma suna yi amma shi komai kankanta yana samu yanzu da aka yayi gaba daya ai shi ya fi ji a jikinsa kuma abin da ne nake faɗa shine idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abin bukas yana nuna gazawar gwamnati a kan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana ko su fi mafi yawan ƙasa amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta yi niyya ta taimaki jama'a idan gwamnati ta sa wannan aranta babu wani abu da za ta yi wanda zai tallafa jama'a komai za a kokari a ce an zara tallafinsa saboda haka rayuwa ta zama abin wahala ga mutane amma wasu suna cewa kamar zare tallafin nan yana ɗaya daga cikin sharɗa watakila na ƙasashen yamma da suka ba wa kasashe masu tasowa lamani ko Irinsu irin su najeriya kuma kamar hukumomi na hada-hadar kula da irin su imf ba ka ganin cewa idan hakan din ne dole ta sa ita ma gwamnatin watakila ta cire tallafin don ta cimma wancan sharadi. ai babu dole babu dalilin da yasa najeriya za ta ta'allaka akan neman bashi a irin arzikin da najeriya allah ya mata ba ta bukata ba kasa ce da ta yi wato talara akan taimako akwai kasashen da taimako daga kasashen waje da shi suke yin kasafin kuɗi da shi suke rayuwa najeriya ba ta daga cikin waɗannan ƙasashen saboda haka idan shugabanci ya ga dama zai fi lura da maslahar mutane a gaida Dr. Lawal habibi Hayya kenan a tattaunawa su da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kamar yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa.com To yanzu a nan Washington DC a mu muna cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau za mu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasar da kuma jikata wasu. A baya bakon namu ya ce gwamnati tana ɗora haraji mai yawa akan direbobi. Kani ya ce 'yan sanda kuma ba sa taimaka musu a aiki da suke yi. To koya mu'amalar direbobin da fasinjojinsu sai ya ce. Eh, batun fasinjoji mu mu ne muka doki fasinjan nan ga mu yi mu kai shi wuri da za shi. Amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri. in dai fasinja kana cikin mota gan driver na drive motar na bai kamata ba dole ya kamata ka yi magana. Hmm. Dole ya kamata ka yi magana amma ka ga wani ya yi magana cikin shi fasinjojin na no sai mai kara su ce don me sa kike wannan abu. Kuma kullum ni na fadewa kamar fasinjoji saboda su muke nan in ba su nan ba mu nan. In ba su nan ba mu nan. Muna rokan su ababen da muke bin cikin saboda shi sa wani lokaci muka zo za mu kara kudin mota sai kamata su kuma su duba su understand mu kamar lamarin da muke ciki yana da karfi lamarin da muke ciki yana da wuya yasa muna rokan su yi su kuma su understand mu saboda mu da su mu yau mai aiki wani lokacin bayan da muka dabobin muka hajiye motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wuri aiki da wuri sana'ansu da sauransu an ji jiki sosai cikin garin ga irin waɗannan abu muka ce za mu yi mu debobi gaskiya mun damu passengers mun damu jama'a ba so mu ne muna kara kudin mota ba amma muna rokan su fasinjoji mu da suke aiki su kuma su understanding mu yi zo kan lamari kamar haka To a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu fasinja mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota menene mataki da ku direbobi ya kamata ku ɗauka a dokance? Gaskiya a kowane lokaci in dai fasinja na kawo damuwa muka kai wurin polisai muna mu doke shi mu ba polisai. In muka kai wani wuri kuma muna mu bari sauka. Don mutum guda bai damu bai dami sauran. yasa muna mu bari mai ce su ko ko muka kai wuri yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda kuma dewa debobi muna giya musu iye su san iya magana da mutane don wani direba na nan <clears throat> damuwan da ya fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake da yake zamne da shi wuri isa fasinja kuma shi ka samu a samu hankuri yadda za a yi magana da shi saboda kar zuciyan kuma ya tashi kwanakin ga waɗansu sun doki mota za su wani sun kusa wurin da za su shi da fasinja sa driver haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudun shi muke ce passengers a samu ma dabobi hankuri kuma su samu ma passengers hankuri To amma kuma yaran motan ku da kuka ce musu mate a Ghana a Najeriya da wasu wurare akan ce conductor. To su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba. Akwai wani mataki da kuke ɗauka akan yaran mota? Gaskiya akwai matakin da muke doka saboda yanzu mu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da um, conductors na da meet na saboda suke tangayen driver hmm. suke taimaka ma driver in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan tsari ba shi kawo damuwa yanzu na mai kamar kowane mota duka muna giya ma motan ya samu station ya samu union da yake cikin an san kamar motan ga cikin unionin gani an san motan ga in ana neman shi cikin station ga za a same shi saboda in dai aka yi haka so haka nan za mu mu samu hanya muna magana da conductors nan da mates nan da eh, muke kira su a ghana nan isa waɗannan mutanen duka education in ce abu ya kamata a nuna musu hmm. yadda ya kamata a yi sari saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama doctor conductor kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama mastan kanka kana rike da mota to mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu muhammad aminu yusuf babban sakataren kungiyar concern drivers ta ghana da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mu da sautin shirin baba ya ko makeri nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Toma Dalla a gaida Baba ko Makeri. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To wannan haka yake sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma lokacin da zan zaƙi lokacin daga cikin ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana na karanto mana. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga sunusu maɗatai da magaran da isu maƙera maɗatai da Ilyas Yakubu Dagawa da yaku mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama. Suka fara da sallama suka ce wannan matsalar tsadar makamashin man fetur ta kunno kai a Najeriya. Gaskiya abar damuwa ce ba ga iyalan al'umman Najeriya kaɗai ba, har ma da sauran ƙasashen da suke makwabtaka da Najeriya, musamman mamu mu 'yan Nijar, domin wa mu tsira daga matsalar mu kanmu ba. ga 'yan najeriya da kirana daga 'yan najeriya da nijar shine mu ci gaba da addu'o'in samun sa'ida daga indalla domin dai su waɗannan shugaban nan ba ta mu suke ba allah ya kawo mana sauki saƙonmu na gaba ya fito daga sama'ila anas malam fatore mazaunin defa a jamhuriyar nijar ya ce biyoyi hausa zan so ku bani dama domin na yi kira ga malamai da sauran al'umma a jihar difa na jamhuriyar nijar da cewa ganin rashin saukar ruwan sama a jihar Difa ya kamata mu bazama mu fita mu yi addu'ar roƙon ruwa daga Allah Allah mai jin kan bayansa ko manoma sa samu su yi noma cikin kwanciyar hankali To saƙonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwan karofin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika raba hatsi da taki ga 'yan Najeriya don sassauta raɗaɗin hauhawar farashin man fetur da gwamnatin najeriya za ta yi abin a yaba ne allah ya sa tallafin ya kai ga waɗanda aka yi domin su amin summa amin sai kuma saƙon yusuf mai leda gwallo da malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi suka ce rabawa talakawan najeriya dubu takwas da gwamnatin najeriya za ta yi don rage raɗin cire tallafin man fetur hakan abin yabawa ne da fatan rijiya ta ba da ruwa guga ba za ta hana ba. To daga nan sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce ya Hausa. Allah ya sa sallamar wasu sarakunan gargajiya shida bisa zarginsu da katsa landan a harkokin siyasa da gwamnatin jihar Bauchi ta yi. Ya sa ba siyasa ba ce. Saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam Gashuwa. daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da aisha hussein dangwa ta karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya wa Cakal tare da Fatin Ado Salati goma ga annabar Jau. Suka ce kashe manoma goma sha biyu da 'yan ta'adda suka yi a wani mummunan hari da suka kai a yankin talabarai na Nijar. Abin tashin hankali ne ga manoman Najeriya da Nijar. Don haka muna addu'ar Allah ya zauna mana da kasashenmu lafiya dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To daga nan sai saƙonmu da ya wani saƙo da ya fara da sallama ya ce hakika mu 'yan Najeriya tun yanzu mun fara kewar wato mun fara kewar shugaba Muhammadu Buhari ganin yau kwanaki hamsin da hudu daidai da kafa sabuwar gwamnati amma gashi mun fara ji a jika a wajen tsadar rayuwa saƙo daga isuhun dila faki to ƙarshen saƙonmu kenan mun gode sai a ci gaba da aikowa za mu ci gaba da kawo muku. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To sarfila ga labaran a takaice. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa yau Asabar a cikin rahoton ta na leƙen asiri da take fitarwa kullum a kan Ukraine cewa babban rubucin nan na yanar gizo kan sojoji mai kishin ƙasa Igor Girkin kusan tabbas an kama shi da tsatsauran ra'ayi a jiya Juma'a. ma'aikatar ta ce girkin mai sukar yadda ma'aikatar tsaron rasha ke yaƙi kwanan nan ya shiga sukar shugaban rasha vladimir putin kai tsaye da kuma tun lokacin da ya hau kan kargan mulki adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftar yawa ƙasa a ƙasar india ya kai ashirin da shida wani jami'i ya faɗa yau asabar cewa an gano gawarwaki hudu inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai ashirin da shida an gano gawarwakin mata uku da namiji ɗaya a cikin baraguzan ƙauyen irshalwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga mumbai Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba ɗaya daga cikin asibitoci biyu kacal da har yanzu suke buɗe a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a, kungiyar da aka fi sani da suna a takaice da Faransanci MSF ta ce wasu ma'aikatanta hudu da direbobin manyan motocin ɗaukar kaya hudu da ma'aikatanta goma waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin Turkiyya da ke birnin Khartoum a ranar Alhamis da ta wuce. Wasu 'yan bindiga sun tsayar da su kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan. ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na green zone da ke birnin bagadaza wanda ke da ofishin jakadancin ƙasashe na ƙasashen waje kuma mazaunin gwamnatin iraki bayan da rahotannin kona kur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin iraki a birnin copenhagen na ƙasar denmark To da lama sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe ta da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama muna taya tsohon abokin aikinmu Alhaji Abubakar Janaidu murna aurar da 'yarsa wato Halima Janaidu da angonta Abdulkarim Hassan wanda aka ɗaura yau Asabar ɗin nan a garin Rigacikun da Kaduna. Muna masu fatan alkhairi Allah ba da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan amuradin Muhammad Hafiz Baballe da ya maka wajen kamo wannan shirin sai kuma Dadi Balewa wanda ya haɗa shirin tare ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Patrick. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel lake cewa sai mun da shirin mu na dare. Assalamu alaikum.